يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله maɗaukakin sarki yana nufin ya bayyana muku shari'arsa da addininsa da waɗannan hukunci hukunci ya bayyana muku abin da amfaninku yake ciki a duniya da lahira. kuma yana nufin ya shiryar da ku zuwa ga hanyoyin annaba wanda suke gabaninku wajen halattawa da haramtawa kuma yana nuna muku kyawawan halayensu da rayuwarsu mai kyau don ku koyi da su kuma yana nufin ya dawo da ku daga sabansa zuwa da'arsa Allah masani ne da abin da a cikinsa maslahar bayansa take ciki sai ya shar'anta masu shi mai hikima ne a cikin shari'arsa da tsare-tsarensa ga al'amuransu